إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكم الله سبحانه وتعالى بيت دراسة وتشتكي ايو لا ربا وما شهدوا شوال وانا شكرا تدو ايه تدو kuma daidai da 21 ga watan agusta shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na wannan littafi mai albarka littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabili rashad ta ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya taɓa rayuwar shi a shekara ta 120 za mu tashi a wani sabon fasali bayan da jiya muke magana a sabon da ya shafi al'iman da kuma yadda imani din yake da irin juhudin da malamai suka yi wurin bayanin hakikanin masail daidai gwargwado na abin da shafi imani yau kuma za mu shiga sabon babi sabon fasali ne wannan fasali zai mana bayanin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin abin da ya bada labari daman yana daga cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fi ma akhbar gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya bada labari duk abin da manzo Allah sallallahu ya bada labari a matsayinka na kai wanda kake musulmi wanda ka imani da shi shine ka gazgata shi ka ta kama ko bata kama ba ina ba ta hujjar sunan da amma shari'a ba ta saba mu hankali balle a ce shari'a saba mu hankali in dai hankalin nan tsaftataccen hankali ne to daidai wa daidai yake tafiyar shari'a ni ba shakul islam ibn yake da littafin tarqu ta'aruf al-aqli wal naql amma hankalin da yake da kwashe-kwashe bai tsaya ga taska ta gidan annabta ba bai tsaya ga nususu na alkur'ani mai girma ba shi za ga hankalin wani lokaci mai cika da hukuncin ƙur'ani da hadisi wani lokaci kuma hukuncin qur'ani ta cika da hankalin nashi domin hankalin bai zama tataccen hankali tataccen hankali wanda ya gino akan nususu na alkur'ani mai girma ba amma in ba haka ba duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari za ka ce ka gaskata shi ne wannan ɗaya ne daga cikin shiga cikin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ji lafazin da ake amfani da shi duk abin da manzo Allah ya bada labari ya shafi ghaibiyat abin da ka gani da wanda baka gani ba da wanda kake ji da wanda baka ji kada ya cika mu da bayani ko da surutu bari mu shiga ciki kai tsaye ciki abin da malam ya faɗa malam yake faslun ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات قال رحمه الله فصله ibn qudama yake faslun rabewa raba wacce magana da wannan magana don wacce magana ce da take da alaka da imani kadai wannan kuma babu ne da yake magana da ku kuma na abin da ya tafasul na wani ɓangaren imani da sai ce wa yajibu kuma yana zama wajibi kenan ba mustahabbi bane yana cikin usulul iman yana cikin al-imanul wajib ba wai yana cikin al-iman al-mustahab yana cikin usulul iman sai da in mutum ya gaza cimma wannan to imani shi da yi ba ina ba kamar gane wanda ke ku isa ya ce waya jib yana zama wajibi al-imani yin imani bi kulli ma akbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yin imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari al-iman na ana ma'ana da ma'anahu lughawi ko da ma'anahu a shar'i da ma'anahu shar'i بعد معناه اللغوي ده معناه الشرعي أعم من معناه اللغوي كما إذا مكفى الأجياء سواء التصديق اللغة ينا زوان أبنى الإيمان ينا زوان معنى التصديق واللغة يتأدي دبا واللغة يتأدي دلامه أي دمار كان تأجيت في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا تأيت أجيني دلام بقيت أجيني دباء با دومين ما تعمل أمل ليس kuna ji da ke ko anta ismu ma bi mu'minin ba'un ta shiga mu'min ne litaki amma lana lamu shine harfin ta'addi din haka da ya ta'addi da lamun ba ya ta'addi da ba'un bane yace wajibu imanu yana zama wajibi imani bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kaga kullu duk abin da manzo Allah ya labari ka ce ka yi imani abin haka ne wasaha kuma ya inganta bihin naqalu ingantacciyar riwaya ta tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muddin ya wannan ya tabbata kawai ka sallama ka ce ka yi imani fi ma shahadnahu cikin abin da muka gani aw ghaba anna ko kuma ya bace mana ba mu gani ba ko abin ko mun gani ko ba mu gani ba muddin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kawai na ka shine mu gaba da na mu shine mu gaba da wa na'lamu kuma mu san annahu haqqun wannan abin da manzon Allah ya bada labari akan shi gaskiya ne tabbas ne wa shirkun kuma gaskiya ne wa sawa'un kuma abin da daidai ne fi zalika akan wannan labari akan wannan bayani na mai Allah sallallahu alaihi wasallam ma aqallahu abinda muka hankalce shi ne wajihin lahu ko abin da bamu sani bane abin da muka sani ne ko wanda bamu sani bane walam naqali ala haqiqati ma'ana abin da bamu kai ga tsinkayar haqiqan ma'anar ba ba a tsora mana shi yasa ba lalle bane ka san abin nan hikima da ta sa aka sharanta aka ba kana ji da ke ko hikima isa ka ji malamai suna cewa kaɗan daga cikin hikimomi amma ibada da Allah ta'ala ya ce ka yi ba lalle bane ka san mai ta hikima ta yashi misali shine ibada ta alwala shi ibada ta alwala dan tsafta ce ba lalle ka zama dan tsafta ba abin da zai nuna maka da dan tsafta ba mutum zai dauki bokiti ya shiga da soso da sabulu ya yi wanka kuma ya fito ya yi alwala kafin da zai isa nan inda dan tsafta ce balla ba ya san tsafta gaba ɗaya ba in gano wani da ke kutu za a ga wasu ibadu din baka san hikimar da ke ciki ba na da kai imani ka aikata kawai amma ka ce dole sai ka san hikimar da ta sa kai in baka sani ba mutum zai ta baya to lalle ilalla wannan ya rasa imani da yake imani na wajibi mana yake hadisi al isra misalin labarin da ya mutu isra'i wal mi'raj wal mi'raj wa kana yaqfatan shi ko isra'i da mi'raj ya kasance a farki akai la manaman ba a cikin bacci ba fa inna quraishan lalle su quraishawa an karatu quraishawa sun inkarin isra'il miraji wa akbaratu suke girman kai sai wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba amma walam tukirin manamat ba su abin da ake gani a mafarki ba mutum ya mafarki ya gan shi a katon juji yana ta tara kuɗi ɗan dubu dubu ya cika buhu mai ɗaya ya cika ɗaya ya cika biyu ya cika uku ba sa inkarin wannan amma kuma gani ya tashi ta samu kwata kire ke neman na galaci a ga duk ta inkarin wannan wannan gabar ba karamar gaba ba ce ina fata mun gane wannan da kyau da suke mana bayani kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi imanin mutum da Allah ba zai yi ba ne ba wanda zai cika ba imanin ba zai yi ba sai ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yasa kalmar take la ilaha illallah muhammadur rasulullah ake ta kuma da sunan kalimatu shahada ba a ce ba a kira da suna kalimatar shahada ba inda a ce kalimata ka ga mu guda ne kenan biyu sai zama la ilaha illallah daban take zaman kan da take muhammadu rasulullah ko wace mutum ya dauka ya aji ta yi a sai za a kira ta da kalimatu shahada kalma ce kwaya ɗaya sai mutum ya haɗa sannan ya cika imaninsa yi sai da aka ce aka tambaye ka shika-shikan musulunci guda nawa ne sai ka ce guda nawa biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ɗaya kenan sai na biyu sai da sallah na uku bani zakka na hudu azumi na biyar zakka aw na biyar hajj barakallahu fi sai nuna mana cewa da kace shahadatu Allah ilaha illallah baka ce na ɗaya wa anna muhammadar rasulullah biyu don imanin mutum da zai yi ba ya zama ya shiga sahun masu imani na asulul iman sai ya zama ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma imani da manzon Allah yana da sharuɗa guda hudu yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shine tasdiqu fi ma akhbar gazgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari muddin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce kaza sai wanda yake suna da fikira ko suna da aqal wannan imanin shi da manzo Allah bai yi ba ma'ana ya rasa abin nan al-iman wajib ba wai al-iman al-mustahab ba dan duk wanda za a ce mai manzo Allah ya faɗa ya ce to amma fa hankalin shi bai dauka ba ko yana da wata fikira ta daban to wannan imanin shi idan ce tasdiqu fi ma akhbar game da manzo Allah sallallahu alaihi cikin abin da ya bada labari ta'atu fi ma amar yin shi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni ijtinabu ma anhu nahawa gadar lissanta duk abin da manzo Allah ya hana wa la yu'badu Allah illa bima shara kada abota mu Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta sai da abin da manzo Allah ya zo da shi waɗannan guda hudu su ne shika-shikan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da in mutum ya rasa ɗaya to ya rasa imani da manzo Allah misali ya ce ya gaskata manzo Allah cikin duk abin da manzo Allah ya zo da shi to amma fa saurin ibada yana ganin ba sai lallai wanda manzo Allah ya zo da shi ba ai kofar ibada ba ta take kowa zai iya yin da ya ga dama ka ga ai kuma manzon kan bai zama kenan yana dindan da kowa zai abin da ya ga dama ai da Allah bai turo manzon ba kenan ya turo manzon kuma yace ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi raka dole mutum ya kiyaye gaskata manzo Allah cikin abin da ya bada labari wannan yana cikin shika-shikan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yajibu al-imanu bi kulli bi kulli duk duk abin da manzon Allah sallama ya bada labari to ka gaskata ina fata mun gano wannan mutum wa sahabihi naqal ya inganta waya tiryan tiryan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi kaza shi ya bada labari kaza naka ka gaskata kada ka kuskura ka ce za ka sanya hankalinka kada ka kuskura ka ce za ka sanya fikira wannan al'amura ne da suke rushe mutum imani nam sai malam ya ce wa sahabihin naqal ya inganta cewa ruwaya zuwa ga manzo Allah sallallahu ya faɗa haka sai bai ce mana sai in ruwaye sun zama kaza ba in dai ya tabbata ya kai ga manzo Allah salama wannan ya zama wajibi akan kowa imani shi ina fata mun gane nan abin mamaki abin ta ce sai ka ji mutum ya ce wai hadisai da suke magana akan qabr hadisai ne goma sha shida amma goma sha hudu gaira ifai ne guda biyu sun inganta to shi kenan ba tun da sun inganta sai ne ba sai aiki da su ba sai aiki da su to abin ki sai ka ji ɗalibin ilimi yana cewa ka ji abin da aka ce kuwa wai shi tun da an cinye guda biyu sai ne mai kuma kake nema hadisin inna mal a'malu bin niyyat shi da fa hadisi da ya fito fili kan niyya kadai duk niyya duk niyya da ake cewa alwala a sallah a azumi a aji a komai hadisi na malaman bin niyya ta kuma a duk sahabbai Umar kadai ne wurin yake shi shi kadai ake da wayar sa haka na akwai ta biyu bayan sa to amma a ce kawo hatta na da hadisi nawa biyu to ba shi kenan ba to abin tana da hadisi biyu da suka inganta idan wasu tana da hadisi nawa to sai ga mutum yana ta tambaya an ce kaza an ce haɓa ma malam cewa in duk abin da ya inganta zuwa ga manzo Allah sallama ko da hadisi ɗaya ne in dai ya inganta shikenan an riga an gama khalas an gama balle ma a ce sun ga guda guda biyu to ba shikenan ba sura ta zaka tabbaka wannan akan duk sauran bayanai muddin ya inganta zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dole ne a bai sunna kariya واجبين أبين السنة فإذا قولا وعملا واعتقادا الرجولة أقول لك سيدي ممكن لا تثبت زوجة من الله صلى الله عليه وسلم تشوف يا أبا شتى نعرف عن كم لا حديثي نجود إزو حديثي نأوكو حديثي نهدو أتي صحابي أربعين مذكر لك وانا دينا أرفضاني بوشر إزيزة عبي سيانسا ما حديثي بيو سنعب يتبتل أبا آه، هو أنا شرق abin da ake bukata shine ya zama na ya inganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace guda goma sha shida ne amma biyu suka inganta ba su inganta ba wannan ba mana kana dan za a bi ba ya zo ba da ba ya ci sha hudu ba su inganta ba biyu sun inganta shi ai ai da an gama ya tabbata a shar'ance kenan idan ka sai a kiyaye abin da zai yi na ce abin takeici sai ga kamar yana da abokin nan kuka yi sunan da ke ko shi ne abin da da a ce dan kwararo ne za abin da ya dame ka akan wannan dama za ka iya zai iya faɗin wannan jumla din sallallahu salamatu wa afiya wa yajibu al-imam bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa saha bihi an-naql an ya inganta an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan inda inganta ya fa ba kai magana na mutum ba zai je tsere larabci shi ya ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tuntuni tun shekaru aru aru malamai sun yi rubutu kan yadda ake gane zantuttuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda ba sa neman gaskiya suke ma mutanen su dudurudu sai ka ji ya ce a'a yanzu magana manzon Allah ce kuma da ishiya ɗaya ɗayan biyu ko dai ga mana tintirin jahili ne bai san harkar ba ko kuma ga mana ya san harkar yana wa mutanen sa ma ɗin ɗumi ma ɗin ɗumi ne biyu amma in ba haka ba in ba haka ba ai ya san me ake nufi idan aka ce wannan magana da ifa abin da ake nufi shine salsalar da zuwa ga manzon Allah sallama bata inganta ba ta ina za ka ga kwatsam a gari ko a makarantar ku kai ga ɗalibai rini suna dawowa a ce lafiya ya ce maka ai an ce ba makaranta sai ka tambaye shi wa ya faɗa sai ce shi ma dai wani ne ya faɗa mai kaga da ya ce da kace mai ya faɗa da ya ce principal ne faɗa kana da ja shi ma a shi ma da ya ga an fi wani shi ma sai ya kai ma sai ka bi shi kaga wannan bai ba kaga an fi wani ya faru an ce ba makaranta ya ce ya yi dumi a zai ka tsallake shi to haka ne za ka dinga mun kwakwafin magana haka ce zuwa ga tabbas in ta inganta ya zama ta inganta in ba ta inganta ba ba ba inganta ba kuma kai ka su irin labarin da ake ba ko a bangaren kasuwanci ko a bangaren kaza ko a bangaren a ce an ce kaza ka ce wa yake a ce maka wani mai faɗa kai da kanka ka ce yanzu kai kake ɗora da magana wani ko ana faɗa irin wannan ba sura da takiya idan aka ce wannan dole ne a zama magana manzo Allah kariya da in ba haka ba kawai mutum sai zo gice kariya ya ce ga manzo Allah dan baya baya son kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah yasa abin nan na ilabun Abdurrahman Sayyidi wanda ya rasu ya karata alikar da goma sha ɗaya yayi bayani akan hanyoyin da suka sa mutane zai kirkirar ƙarya su jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal wadi'una ba'dhum yufsiduna wa ba'd an-nasrarain qasada kaza takassuban wa ba'd qad rawa lil umara'i ma yuwafiqu al-hawa wa sharruhum sufiyyatun من أسجل الأجر فيما يدعه فقبل حكمه كنا لهم حتى أبانها الأولى هم هم الواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قضى في قضى كما لا تسمع الفيصة وتشيروا تامتين قوانا يتشي والواضعون وأن نتيجة كرة إليات جنجنا ومن الله صلى الله عليه وسلم والواضعون بعض من السرادين ولو إلى ذلك بات الدين وسكما don neman kuɗi ka fahimci wannan da ke ko wurin in ya ta ya ya kawai sai ga ɗauko wani dutse ya ce manzo Allah ya ce duk wanda ya tafi wannan dutsen ya sha zai maganin ciwon ciki sai ga mutane kuma ina rubutu ya dinga ɓan idan ga lakata musu dutsen kaji ya ce ba na naira ashirin ba na naira a ga wannan don cin kamar shi kawai ke magana su kuma abin nan wasu kuma a'a kawai sarakuna in ya ga sarki ya ce yana son kaza ya ce ai manzo Allah ya faɗa haka ya ce abin abu falala saboda tsabar ya gyara niyyarsa duk da imamu sayyidi ya kawo sai ce wa sharruhum mafi sharri waɗannan duka sufiyatu su ne sufayi shi ne mafi sharri kad wadahu su sun kirkiri ƙarya sun jinjina wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'tasibin al-ajra wai suna neman lada a wurin Allah shi ma ya da'wa ta abin da suke magana akai to kuma da minhu sai mutane zai karba a wurin su wajen sun yarda da addinin su azan da kai ne ya fito ya ce mafarki sai a ce ya zama ibada amma da ake walƙiya yanzu kaga dole sai mutum ya koro haddasana Allah kun bai tsona da ke ku yace kalwa da yana fi fada'il suwa kuma wanda ya rubuta ya kirkira hadisan ƙarya dan falala surori yace sura kaza duk wanda ya rubuta ya sha ko duk wanda ya karanta su 40 ko duk wanda ya kaza tana maganin talauci kaga wani abu su tun daga fatiha zuwa min aljanna har zuwa suratul nas aka ce saboda me yace ya ga mutane ba sa karanta qur'ani to kuma ba sa karanta qur'ani sai manzo Allah kariya ba sai kira su zuwa ga qur'ani din fa zikr bil qur'an man yakhafu wa'id wa jahilun bihi jahilan kabira wannan dai take taccen magana ne mu san cewa akwai wadanda suka ke kirkira ingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam sai ce hatta abana al-ula hum har ka samu malamai masana hadisi wanda ne ke sun san numfashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin duk wanda ya saba karanta tsantsar hadisi da jin wata magana zai ce kai wannan ba irin magana manzon Allah ba ce da tsaye zara ta mutane suka fayyace da mutum ba wai ma da jefa manzon Allah ya faɗa ba ya ce wani mabarki ya zama addini Allah ta'ala ya sauka قال وصحبه النقل عند تزوج النبي صلى الله fi ma فيما شاهدنا وشكا أبن دمك على ما هي tabbatar da abu ta wankare shahada suka ce ko da mutum ya zama ido ya kenan ko ya taba da hannu biyu kenan ko ya kunsuna biyar uku kenan ko ya ɗanɗana da harshe kenan biyar kenan ko kuma ya eh, hudu kenan ko kuma ya filin nashi ya ji shi haka a ciki biyar kenan sai suke ganin abin da ya tabbata ɗayan cikin waɗannan biyar shine za su yadda. wanda bai tabbata cikin waɗannan ba ba za su yarda da shi ba sai ba su yarda da Allah ba tunda ba su gani ba ba su ji shi ba ba su ɗanɗana ba ba su lasa ba su gaba ba su kaza a ubillahi min shaitan wai shi hankalin hankalinsa ne jagoransa abin da hankalin shi tabbatar mashi shi ne ta ake wanda hankalin shi bai tabbatar mashi ba kuma ya yi nesa isa mala ya ce fi ma shahadna cikin abin da muka gani aw ghaba anna ko kuma ban gan shi ba muna gazzata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan haka wannan alamu kuma muna da tabbas annahu haqqun wannan abin da manzo Allah ya faɗa tabbas ne wa shirkun kuma gaskiya ne wa sawa'un kuma daidai da daida ne fi zalik a wannan bayani na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma aqallahu abin da muka hankalta ne muka gane wace hinnahu ko abin da muka jahilta ne ولم نطلع على حقيقته بمساحة ولو نطلع على حقيقته معناه بمساحة حقيقة معناه ba dai maza Allah ya babu labari ba kawai mun shi shine abin da ake bukata da mutum an ko ya rasa wannan to lalle ilalla mutum imani shi ya shiga cikin hatsari to da malam ya ta wannan sai kawo misalai da dama da za su koma zuwa ga waɗancan abubuwa ko da su koma zuwa ga ma hadina abin da muka gani ko kuma abin da ban gani ba amma waɗannan misalan da malam ya kawo galibin cikin abin da yake sun shafi ghaziyat ne sai ba da misali na farko yace mislu hadith al-isra'i wal mi'raj misali na farko shine misalin hadith al-isra'i da mi'raj idan aka ce al-isra a gundaren bakin larabci ne as-sayru laulan tafiya a cikin dare shi ya kira za al-isra tafiya a cikin dare shi ne an asiri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare ina fata mun gano wannan da ke ko wal mi'raj idan aka ce al mi'raj abun da bakin larabci shine matattakala abin da ake takawa a sama mutumin da shi dai sai tattaka ya sa wannan matattakala shine al mi'raj abin da ake takawa zuwa sama abin da bakin larabci kenan amma a yaren musulunci idan aka ce al isra ana nufin tafiyar dare da manzan Allah da aka yi da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama daga daga al-haram zuwa al-masjid al-aqsa shi ake nuna da al-isra al-mi'raj shine tafiyar matattakala da manzan Allah sallallahu sallama ya taka tun daga baitul maqdis zuwa can saman saman bakwai shi ake nuna da mi'raj ita zaka ga an ce isra'i da mi'raj isra'i tafiyar da ake daga maka zuwa baitul maqdis wanda yake tafiya ce mai nisan gaske ba wai tafiya ce ta kilomita 200-300 ba tafiya ce mai ɗaukar kilomitoci masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau bayan sallar lisha manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kawai sai ya ga ɗakin abin nan ƴar uwarsa inda yake umma hani a tun ana maka kenan sai ga rufin ɗakin ya yayi ana haka sai ga mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya ce da shi ai lokaci yayi na tafiya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fito daga ɗakin ɗakin umma amma ayar sai ta ce subhanallazi asfara bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده دل بار بقر من لا باري بني sai Allah ta'ala ya tsarkake kansa tsarki ya tabbata da wannan da yi tafiya da bawansa subhanahu wa ta'ala ashabu abdihi layla cikin dare min al al-haram daga masallaci ne a sama kuma alhalin ce daga zaki umhani sai malamai suka ce makka gaba ɗayan ana kiransa da al-masjid haram ina ba ta mun gane wani da ke ko na Allah ta'ala ya ce hadiyar baligar ka'aba da Allah ta'ala ya ce hadaya ce da za a yanka ta a ka'aba a ginin ka'aba za a yanka a ba ginin ka'aba za a yanka ba a maka za a yanka saboda haka yin sallah a cikin ɗakuna na da yake gudun haram yana da falala sosai da sosai amma wani ana ke shi ya yadda amma in zai tafi yayi da shiga ka'aba aka ga yau da farko wannan shi ne isra'i wannan lokaci manzo Allah sallama ya fito yana fitowa sai ga malaikar jibril malaikar jibril yana rike da dabbar da ake kiranta buraq wata da Hausa ake kiranta buraka kun bai wannan da ke ko sai malaikar jibril ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau wannan dabbar mai suna albura ya hauta idan ya hauta kuma shine mai zagi ai ka san mai kira sarkin zagi eh wa ce zagi shine wanda yake tafiya a gaban rakumi ko wanda yake tafiya a gaban taguwa shi ai kira da zagi sai mala'ika jibril ya ce shi manzalar salama ya hau wannan buraka shi kuma zai zama mai zagi a gare shi ita kuma burakar inda idan ta ya kai nan take takawa kana ji da ke ko saboda haka daga nan garin ne sai idan ta ya hango zariya to in ta tsaga wannan kuma sai ta sa a zariya ɗaya idan sai ya hango fatasku sai sa a fatasku ɗaya idan sai ya hango can dama kaga kana kin wannan jirgin kenan ko Sai idan sai ya hango injin maina kaga an shiga tsadi Sai kuma sai ya hango maliya ke tarin jiddin kenan a ga an abin ma'ana shine shi sa wani mawaƙin isra'ila yake cewa nan da sai ya tadda buraka sai ko yace ka hau ta kai ga in zama mai zagi a gare ka mu je mu sama'u bin rabbani yace inda ya kai idan ta buraka to sawunta nan zai taka Allah ya halicci buraka ya izini ka hau ta kai ga in zama mai zagi a gare ka ita burakar inda idan ta ya kai nan zai ta taka amma duk sauran malaka jibril na gabanta ina ba ta muku da tona da ko to wannan tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai a kira Isra'i a wannan tafiyar ya wuce abubuwa da dama daga Makka zuwa Baitul Maqdis a wannan zarbu sama din ya wuce abubuwa da dama ya wuce annabi Musa alaihi salatu wasalam a cikin kabari yana sallah kaga wannan ai sai dai ku sallah ba ko yau dan ba shine abin da malai faɗa ba yasa ibn qayyim yace أنس يقول رأى الكليم مصليا في قبره فعزل ذا العرفان لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يروي أصحاب السياي جميعهم والقطع موجبه بلا نكران يتي أنس أنس ابن مالك يقول ينا ورأى الكليم مصليا شيما زعل الله صلى الله عليه وسلم ياد الكليم ويا الكليم أن موسى عليه الصلاة والسلام إذا كانت الكليم باع موسى كلمه اذكر إليك تكلمه ko da ka ce Musa ka shiru ko kuma ka ce kalimullah amma ba a cewa kallon don Musa ba maganar Allah bane Musa zance a bane halitta Allah ne sai ka ke ka tunani <laughs> yace Anas ne ya kula ra'al kalimu musalliyan Anas yana cewa maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga annabi Musa yana sallah fi qabrihi a cikin kabarinsa fa'atab lidal irfan kai ka yi mamaki kuwa ka san wannan ba al'amari ba ne har ibn qayyim yake faɗa a can ciki da yake cewa lakin mar yake hulun musa jamin da anan sallama ima annabi musa lailatul mi'raj a dare na mi'raj fawqa dunya fil akwani wannan sama yake akan komai ba karamar al'amari ba ne kuma yuri ashabu sahihi jami'uhum duk malamai sun rawaito wannan hadisin wal qadwa mawjudu al qur'an ka tabbatar da hadisin shine abin da yake shi za muka ce ya ga abubuwa da dama a wannan tafiya yana zuwa baitul maqdis sai aka daure taguwar buraka kenan a inda ake daure taguwoyin annabawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sallah raka'a biyu a cikin baitul maqdis din ina fata mun gano wannan da ke ko da ya sallah raka'a biyu sai mala'ika jibril ya kawo mashi kofi na jiya da kofi na nono sai da ki kofi na nono ya sha sai ka zaɓi alfitra da aka kammala wannan sai kama sai kuma mala'ika jibril alayhi salatu wasalam aka sanya almi'raj Thank you. da aka sanya mashi wannan tsani din sai mala'ika jibril alayhi salatu wasallam ya wuce gaba suna tattakawa sai ga su a sama ta daya suna zama zuwa sama ta daya sai mala'ika jibril ya kwankwasa sai mala'iku suka ce waye sai ce shine jibril kun bai tonan da ke suka ce wa ke tare da kai suka ce ya ce musu manza Allah ne sallallahu ta'ala da sallama suka ce har an aiko shi suka ce har an aiko shi yana ba ba lalle ne zama dukkanin mala'iku sun san komai da komai ba yana aka bude mu yana zuwa sama ta ɗaya sai ga annabi Adam alaihi salatu wassalam annabi Adam shi ya jagoranci waɗanda suka tari manza Allah sallallahu alaihi wasallama a sama ta ɗaya suke maraba da shi daga nan aka wuce zuwa sama ta biyu ana zuwa sama ta biyu ya haɗu da annabi yahaya da annabi isa alaihi salatu wassalam annabi yahaya da annabi isa sun ne ibn khala su suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga nan sai aka wuce zuwa sama ta uku a sama ta uku annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ya tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama ta hudu kuma aka haɗu da annabi idris zuwa sama ta biyar annabi harun bin imran kenan zuwa sama ta shida annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa sama ta bakwai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam isa yace sai ta bakwai sama'ullahi Ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi ga mata gurin sa babu sama'i kada zaure annabi Ibrahim akwai wata sama babu da zaure annabi Ibrahim sai aka wuce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Al-Bait Ma'mur a Bukhari daga nan kuma ake sama da shi zuwa sidratul muntaha ake sama da shi zuwa ga rabbul ta jirgi zarut shi ne yake sai muka kullatan al'arshi Allah ya kira bawan shi sai jibril ya ce aishi nan zai dakata matsayin shi manzo ya wuce Isra'il. ina ba wani gawa Allah ne ya wuce Isra'il, da miraji da hausa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan duk wannan ba a wani yanki na gani ba a dukkan gani ba ke ɗayan shi ba shine wannan daga hawan da zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai aka wuce da zuwa sidratul muntaha kamar yadda nasar sa'ad yake cewa tafsirin ita sidratul muntaha wacce ake kira magare tikewa a nan abin da Allah ta'ala ya yi wahayi yake tsayawa mala'iku daga nan suke karba sai su yi kasa abin da iyo aka tattara na ayyukan bayi yana tsayawa ne a surutu muntaha daga nan kuma sai waɗanda suke kula da yi zuwa sama su karba zuwa sama ina ba su fahimci inda da ke nan mala'iku suke daudala a nan sidiratul muntaha wannan magariyar ta fikewa da Allah madaukakin sarki yake cewa wala qadarahum manzilatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai iya sifanta maka wannan bishiya babu shi domin a lokaci guda tana tantanzawa da launi iri daban-daban da kala iri daban-daban to haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya je magana da Allah subhanahu wa ta'ala abinda malamai suke tattauna ya ga Allah ko bai ga Allah ba ne malamai ahlus sunna suke tattauna akan wannan amma dai lalle ilalla yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wannan tafiya ne aka wajabta min salloli hamsin da aka wajabta salloli <laughs> aka wajabta salloli hamsin ya zo ga annabi Musa annabi Musa ya ce koma a rage dan ya san halin bani Isra'ilawa sun halar da shi hakan nan dai har suka zo goma har suka dawo biyar ana rage su biyar biyar Allah madaukakin sarki ya ce haka suke a alaihi mahfuz hamsin saboda haka a yi su biyar amma lada hamsin ake bayo ya ce ba a canza magana a gaban shi shi ke na riga an gama mutum zai yi galloli biyar ɗin su ɗin zai amma lada hamsin ɗin nan su ake bayo yanzu kana ganin hamsin ne yadda ake waɗannan biyar din mutum yana ganin kamar inda da za a rage mini su da ya so a rage mini su su Allah salamatu wa lafiya ayar da suke magana ko ayar da suke magana kan isra ita ce ayar da ke cikin suratul isra'i da ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga subhanallahi asara tsarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafiyan dare bi abdihi da bawansa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma annabi sallama da al'ubudiyya a wannan wurin da yake mai tsada wurin Isra'ila da Iraq dan ba a yi da wani ba kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ba za a yi da wani ba bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dama wanda za a Isra'ila da Iraq shi kenan mutum ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu duk annabawa su an wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya yi magana da shi ne min janibi tul sina wa nadainahu min janibi tul ayman wa qarrabnahu najiya amma shi farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah madaukin sarki ya gayyace shi zuwa inda yake amma kuma sai ga mutum ya zo ce Allah yana ko ina kuma sai ya ce ayyukan Isra'ila da Miraji da manzon Allah wanda yake kisar Isra'ila da Miraji cikin manya-manyan saƙonni da suke isarwa tana isa da cewar ma Allah ta'ala yana sama wannan ke nasu wani lafiya tsara da yadda hilailan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa al-masjid al-aqsa shine masallaci na biyu a wannan lokaci a duniya baki daya shine masallaci na biyu kuna ji da ke ko amma a falala shine masallaci na uku amma a gini shine masallaci na biyu bambanin isra'ilawa sun ce shine masallaci na farko saboda su a dafau ba a wucewa ga masu sai Allah ta'ala ce inna awwala baiti biya lin-nasi lalla jibi bakkata shine wannan da ke bakka shine wannan da ke makka shi gwala awwala shi ne gida aiki na farko a duniya ina fatan sai tonin da ke ko to an ce da shi al-aqsa shine mafi nisa bayan masallacin Ka'aba babu wani masallaci kuma sai kaje Baitul Maqdis kaje zama al-aqsa kenan allazi barakana haula wanda muke albarkatu iri daban-daban a gefen sa kudi ne mai cike da albarka kada kuma ta kullun kashe falafi nawa ake amma ka ce in an kashe goma yau ka ce ɗari ake haihuwa yau kuma ga gida wuri ne mai cike da albarka wani ne matattaran annabawa annabawa ne za a ta malamai da suka fito daga waɗannan wurare malamai ne za a ga su gungungu da wasu ibn hajar al-asqalani da wasu imamun nawawi mutanen sham za a ga manya-manyan malamai da suka fito daga wurare abin ya yi nasu abu kaɗan mutum zai shuka ya sami arziki mai tarin yawa a wurin don wajen da Allah ta'ala ya ce barakna haula mun sanya albarka a daular a gefe shi gaba ɗaya albarka ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا domin mu nuna mashi daga cikin hikimar wannan tafiyar linuriya mu don mu nuna maka min ayatina wani sashi na ayoyin mu isa kuma ya fada a cikin ayoyin iraji laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra hakika tabbas zahir ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga manya manya daga ciki sai wani da sai ce da ya ga Allah ya faɗa domin ganin Allah ya fi ganin kowace aya ko ba ke ba da ya ga Allah to da Allah ta'ala ya ce ya kaga dai a wannan tafiya ya ga mala'ika jibril a cikakkiyar halittarsa domin wannan sararin duniya ba zai iya ɗaukan mala'ika jibril ba kun don wannan da ke ko dan gani na farko da ne ya gashi shi ne karfar da ufuk ya tukar ko ina da ina to amma sararin da ke can ya fi sararin da ke nan duniya ba wannan masallaci ko nan ne ko nan Najeriya ko nan Afirka a gaba ɗaya duniya sararin da ke can ya sanar saboda haka ya ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam a cikakken halittarsa a wannan tafiya ya bi aljanna uru ga aljannan yana gani ya shige ka. a wannan tafiya ya tsinka ya lotsa wuta ina ba kuma gane wannan da kyau a wannan tafiya ya ga sujiratul muntaha magare cikewa a wannan tafiya ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza isa ayoyin da suke magana kan mi'raji سنة أيام شكل سورة النجم دالة على النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ألا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله تعالى يقول نزل إذا هوى ألا الله إلى رمي لتورارو جنس إذا هوى على وقت بتورانا يجاب بايته في يوم ما وما يسألنا كيف dalilin lafiyar ma wa kulla sahibu kuma ma hawa kwata kwata wannan wanda yake tare da kuɗin nan ko kai shi kun san tarihinsa ma kulla bai bace ba wa ma gawa kuma ma kulla sahibu kuma wa ma gawa bai bace ba kuma bai samu tashin taɓin hankali ba wa ma yantiqu anil hawa baya magana akan son zuciya an tsarkake tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harshensa aka tsarkake zuciyar aka tsarkake harshen hawa ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه وين ده سند شيء شيء شديد القوى mai tsananin الأرض amma sai ga zama wasu shi a taho ba shi da malami in kiwa zama su yi rufa ba cikin shi ba shi da malami allama shadidul quwa wa shadidul quwa zumurrati fastawa wa huwa dhul ufuqil a'la gani na farko kenan to shin kissar mala'ika jibril ta tsaya iyana summa dana sannan sai ya kusa shi wa kenan shi mala'ika jibril ko shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manyan manyan maganganu ne malaman tafsiri suke ce summa sannan ya kusa fatadalla ya ƙara kusa fakana ya kasance qaba qausain kamar zira'i guda kamar zira'i guda biyu ta zarar ya tsakanin wannan zira'i ka sake ba au adina ko na kasar haka ma'ana ko zira'i biyu ko ƙasa da zira'i fa auha ila abdi sai yi wahayi zuwa ga bawansa kaga ya ganshi da sai ce sai ga bawansa ko man fa auha ila abdihi in ya in muka dauki fasara cewa abin nan in madana sannan sai manzon Allah ya ƙara kusa kusa da kenan kusa da Allah fa tajalla ya ƙara kusa fa kana qaba qawsain sai zama tsakanin shi da Allah kamar ka ce kamu kaza ne fa auha ila abdihi sai Allah yi wahayi zuwa ga bawansa ma auha wahayin abin da ne wahayi ma ka zabal fu'adu kwata kwata zuciyar manzon Allah ba ta karyata ma a abin ta afatumarunahum yanzu ku za ku dinga jayayya da shi manzo Allah alama yara akan abin da ya gani wala qadara ahu hakika fa ya ga mala'ika jibril din nazlatan ukhra a wata saukar ta daban kaga kai tsaye kenan wala qadara ahu ya ga mala'ika jibril ba ya ga Allah ba abin da zai nuna maka ya ga mala'ika jibril sai ce nazlatan ukhra a wata saukar ta daban da mala'ika jibril yanzu domin ya yi sauka ta fari a yana a nan duniya ya leka faƙar saddal uku shi ne fada a farko yake cewa ما قال صاحبكم ما قوى ما وكفوا عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالى هذا سوكات فرقو كنا سوكات بيو سوكات بيو اللي تتكنا انعراج عند shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibril malaka jibrilu a cikin kira nufarsa shi wala kadara ahu hakika tabbas ya gan shi nazlatul ukhra a wata saukar ta daban da malaka jibrilu yayi ya gan shi ne kuma inda sidratul muntaha a inda magare take wa take annan inda magare take wa take anan ya ga malaka jibrilu anan kuma jannatul ma'awa take yace inda ha jannatul ma'awa anan aljanna ta ni'ima aljanna ta ma'awa anan take rayukan mummunai da aka ɗauke su duk ana suke kala ku sanya cikin id ya shi sun da ma ya gushe lokacin da abin da ke lullube wannan magarya yake lullube ta abin da yake lullube ta yana lullube ta dan kamar da Allah sallallahu faɗa babu wanda zai iya sifanta maka ita kaga dai can ganyen ta daya ya kai ganyen ya kai abin nan ah, kunnen giwa ganye ɗaya girman shi ya fi kunnen giwa ko wasu bishiya za ka gani yanzu ko tuffata ya yi ganyen ta da kai kunnen giwa ba gata da launi gata da kaza gata da kaza gata da kaza sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan abin da aka sashi ya gani sai Allah ta'ala ya ce ma za galbasar kwata-kwata idan manzon Allah bai karkace ba inda ya kalla din nan inda aka ce kalla nan ya kalla to karkata ya kallaci dama ko ya kallaci hagu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na farko kenan abu na biyu kuma wa ma tsara bai huce inda aka ce ya kalla ba wanda ke ya kowannen su za ga kowa ko in ka ce bayana zai ga yana kokari sai da kama baya gani amma shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma za ka fasa idan su kwata kwata idan bai karkace ba wa ma tsaha kuma bai huce inda aka ce kalla ba laqadara amin ayatu rabbih kuma hakika tabbas zahir ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga alkuba kaga ya ga albaitul mahmud inda ke albaitul mahmud a kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke shiga ciki su yi ibada su wuce kuma ba za su sake rawa kuma sai rana tashi a kiyama eh mala'iku dubu saba'in yanzu kaga a shekara guda mala'iku ne kenan wa ma ya alamu junu da rabbi wa ma ya alamu junu da rabbi ka illa mala'iku dubu saba'in a shekara kwana ɗari da ɗari uku da sittin da uku da sittin da biyar kamariya ko shamsiya waga mala'iku ne ke masa guda balle ka ce shekara goma kuna ji da ke ko balle ka ce daga rana da aka yi isra'ila mai irajin zuwa yau kuma matsayin wannan baitul ma'amur a can shi ne matsayin ka'aba a nan ana sulama ya gan shi ya ga aljanna ya shige ta ya leƙauta ya ga mala'ika jibrilu a cikin halittarsa ya ga jannatul ma'awa ya ga sidratul muntaha ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ashe wannan ba karamar tafiya ce da ake da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma wannan tafiya ce ta karo ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi abubuwa sosai tafiya a kan kawo ilimi da karma al'amari ne bayan da aka yi shekaru da manzanci sai kuma aka tafiya da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin wannan al'amari tsora ka sai a kiyaye sosai da sosai ƙaro ilimi yana da muhimmanci in dai manzo Allah sallallahu za a tafiya da shi akan ya je ƙaro to kuma ya ce ɗalibai sun kanta ne shi yanzu shi bai san yadda za a yi yaje ba ba ka sai da abu da a karatu ba shi ke nan kama sai daga dinga ba a biyu ba maza ala sallallahu alaihi shi wahayi ke samu kai tsaye daga wurin Allah za ka dole ne mutum ya tashi darussa na Isra'ila da Miraji ko magana a abin da shafi Isra'ila da Miraji magana ce da ke bukatar lokaci a yi jamus din a hadis din a yi bayani ba lacca ce ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ibnu kafir ya kawo hadisai makare a cikin suratul isra'i da suke magana a kan isra'i da mi'raj ya yi tsokaci kaɗan a cikin suratul najm amma ya faɗa magana sosai da sosai a cikin suratul al-isra Allah maɗaukin sarki yake cewa laƙadar ahu laƙadar amin ayat rabbi kuma hakika tabbas ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga manya manya ba ƙananan ayoyi gani ba malaika annabi sallama an kammala wannan ya dawo yana dawa annabawa da manzanni suka rako shi ana zuwa baitul maqdis sai ya huce gaban su ya ba su sallah shi wa kenan shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga duk wannan gaza ka duk wannan sallama shi shine kuma khatimun nabiyina wa imamul mursalin da ya da ya ba su sallah sai ya wuce sai su kuma kowanne ya kama inda ce manzo Allah sallama ya dawo ya bada wannan labari da ya dawo da wannan ya bada wannan labari sai Quraysha suka ce ina ina wannan ai ba zai yi ba daga Makka zuwa Baitul Maqdis raƙuman su sukan yi tafiya kwana bakwai ne kwana kwana kaza kwana kaza shine yanzu ya ce yayi tafiya a wani sashi na dare ya ce ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza ina wannan ba zai yi sai suka inkara mun sa mala yake cewa shawa sai suka yi musu wannan sai Allah madaukakin sarki ce wa ma ru'yatal wa ma ru'yatal lati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an ba mu sanya wannan abin da muka nuna maka shi ba wannan abin da muka nuna maka gani ba mu da kuma tsinan ya da bishiyar nan wacce aka tsine mata a qur'ani ba mu sanya su ba sai zama jarrabawa ga mutane dan da aka ba su kissar Isra'ila mai Iraki ya suka kare ta wai hankalinsu bai dauka kana ji da kyau ko shi zama ne ce ka hadisi mithlu hadisi isra bai dauka ba domin dabbobi aw abin nan raƙuman su suna tafiyar kwanaki ne to su ba wai shi ba wai iya nan ya tsaya ba bayan nan kuma ya san ya kama tafiya har ya je saman sama ya dawo a wani sashi na gari ba su yadda da wannan ba abu na biyu bishiyar da aka ba su labari a shadar tun sako da ina shadar da ta kwaru fi asalin jihim suka ce ina bishiya ta fito a wuta bayan da bishiyar da take fitowa ma a fako da kira ake samu wannan ya zai tsare ta jihim kenan dan ya zai wai bishiya ta fito a wuta ya zama sai wata shine cikin wuta duk abin da ya zama musu wannan sanya hankali da suka shine jagoransu amma da sun sallama man nasosi na hadisai da ayoyi da mutum da kai ga inda ya kai wata rana sarkin rum bayan da aka gauza da farisa romawa da ɗanɗana ma farisa a zaba sai sarkin rum ya ce sai ya je baitul maqdis ya yi sujjada ga ubangiji ya yi godiya tunda su romawa kiristoci ne ƙwararci da ke ku da ya zo rum sai ya samu labari daga gwamnansa ko daga da ke busra da ke kusa da falastin ba basra da ke iraq ba basra da ke iraq ba un sadar ra'un ha ba un da fata ita kuma wannan busra bayan da gamma sai kuma sadar sai ra'un sai alfin makasura busra sai gayyace shi a nan busra ta aka ce yi su abu sufyan akwai mutanen maka sun zo sai ce to a gayyato mini su domin nan sallama ya aika mai da sako da wasiƙa akan cewa ya imani kuna ji da ke ko to yanzu tun daga waɗanda suka zo daga makka suna son su zo su yi mishi bayani da ya sa aka zo da su su abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba sai ya ce da tafinta shi sarkin rumbin kenan sai ce da tafinta waye tafinta mai fassara sai ce ma mai fassara shi abu sufiyan ya zo gaba su kuma abokan tafiyar shi su koma bayan abu sufiyan shi sarkin rum zai tambayi abu sufiyan abin da ya faɗa ba daidai ba su da suke bayan su kare tashi kaga tunda suna bayan shi shi abu sufiyan girga wanda ya ce mai ƙarya ba ne kaga tuntuni shi ba gabanin da wayayin mutane ne ina <laughs> ba ta ɗauke wannan da jirgo sai aka tambaya Abu Sufyan dan ya tambaya ne waye ya fi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai Abu Sufyan ya ce shi ne shi ya fi kusa da shi ta bangaren dangantaka dan akwai wasu tambayoyi da za a yi sai wanda yake sun hada jini zai iya sai wanda suke da dangantaka zai iya ba da amsa sai ya tambaya Abu Sufyan kaza da kaza duk yanzu ba zan koro mana tarihin ba saboda lokaci ya ya da hadisi yana na farko farko a cikin kitabul ilmi ne a Bukhari in ba shi ba sai ya koro ya koro ya koro sai abu sufyan yake cewa wai ma yana cewa an yi tafiyan dare tare da shi daga maka zuwa baitul muqaddis zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza kun da ce da abu sufyan ya ba labarin wai yana ba labarin cewar ai manzo Allah ma ya tsa'ud bila ta ya ce ma an yi tafiyan dare a tare da shi yana faɗan wannan labari sai su dogaro da ke da cikin dogara da ke dama da shi sarki rumbin sai ce haba ana kiran shi patrick sai ce haba wata rana yana gadi masallacin baitul maqdis an fita yanzu zai rufe kofa yayyayi ya rufe kofa na cikin rufuwa yayyayi ya rufe kofa na cikin rufuwa haka ya mata a rufe a buɗe a kan gobe zai kira abin nan ma'aikata su su duba me ya hana kofar nan motsawa kuma ce ne da ke ko kuma yana zuwa da safe zai ga sawun dabba kuma yadda abu sufiyan ya ba da lokacin da tarihin sai wannan kafir ya ga lalle ya yi daidai da ranar da wannan abin na kasance kuma ci wannan ce wannan da ke ko sai wannan ta wannan bangaren kenan sai annabi kira da aminci Allah tabbata ga shi yake tambaya a cikin dabbobin akwai wasu dabba ta tsaya ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai abubakar ya tambayi manzan sallama kaza da kaza sai ce eh sai manzan Allah ya yi dariya ashe abubakar ya ga taguwar ya ga wannan buraka ta manzan Allah sallama ta wuce wa fatu tsirai da mai kai ka sallama ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda na faɗa ba wani lokaci ne da za a tattauna ƙadiyar ba da ma yadda suka ce to ya ba su labari in dai ya gan su to ya ba su labari sai aka bu aka bude mishi baitul maqdis sai ke ce musu a wuri kaza dabbobin ku suna wuri kaza ma'ana ayarin kasuwancin ku suna wuri kaza su kuma suka ce to in dai suna wuri kaza a tafiya iri kaza to za su shigo nan ne daidai lokaci kaza duk wannan abubuwan da suka shafi zai da rasulullah mai ba da labarin su mutum zai tattara hadisansu da riwayoyi din a tafsir na ibn kafir a sunan lalzi asara da kuma suratul najm da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfana da wa kana waqfatan la manama sarai da rabi ya kasance a fakke ba a bacci ba da wasu jira da wasu dole za su yarda da qur'ani amma kuma su karo da abin da hankalin yake da shi sai suke ce to abin da farki ilimin mazaci da na da zama shi ba eh mu ba ya ga wani jiki ka za ta ga sama ka yi sama ka yi sama ta yi sama da ne ga ba da da ya ga ana kallon bai kallon kuma da shi ba sai ga kuma da ya ji ta fara da kallon da da inda ba ku ne ai ba ku da akwai shi ba لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عبده دفاعا من بيادة الزوج في جريمه isa malam yace wa kana tasarrufu lil manam ya ga mutum a fati aka ba a cikin barci fa inna quraisha karatu quraisha sun yi tare su ke da da isra'ila da rajula wa akbaratu ta jaba kan wannan ba a zuwa da zuwa a uku wa lam tukir manam amma ko da fi inkarin barci ba sun yi kama zai iya kasancewa amma kuma ga abin da Allah ta'ala ya kwanta ba su yi shi ka ga rashin samu mutum mai jini mutum da ta kara lahu kala wasu kenan su wani kuma da shi a shaɗin Allah Allah